والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa musulmi barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka a cikin wannan masallaci mai albarka wanda aka fi sani da suna kandahar a wannan birni namu mai albarka na katsina barkanmu da sake saduwa a wannan maraice na 21 ga watan ramadanan wannan shekara <clears throat> ta 1433 hijirar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da tara ga lissafin miladiyar annabi isa alaihi salam idan ya inganta wanda ya daidai da tara ga watan august shekara ta sha biyu 'yan uwa bugu da ƙari muna ƙara jaddada muku sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda kuka sani jiya cikin yardar allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> mun yi bayani akan aya ta 82 da ƙarisa aya a kan bayani aya 81 a suratu ɗaha suratu ɗaha kamar yadda muka faɗi muku ba sai mun yi ta maimaitawa ba sura ce da take nuna take karantar da aƙida gwagwarmaya a kan aƙida tsakanin masu kare ta da waɗanda suke faɗa da ita gwagwarmaya akan la ilaha illallah idan ba manta ba asalin ainihin <clears throat> abinda suratu taha take cewa daga cewa taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha shin fada ne ake na ko تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى سيتمي kaga da aka gama shimfiɗa aka bayyana su sufofin Allah ikon Allah mallakar Allah eh sannan irin ainihin hikimar shi da sufofin shi sai aka ce Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna mana kalmar Allahu la ilaha illahu ita ce kalmar shahada ita ce la ilaha illallah aka ce lahul asma'ul husna daga nan ba zai ko ina ba sai aka gwada maka ainihin ita wannan kalma a kan kanta ne ake gwagwarmaya duk manzan da aka aiko da ita aka aiko duk yaƙi da ainihin faɗa da me da manzanni suka yi a kanta ne duk irin ainihin waɗanda suke faɗa da manzanni akan ita kalmar nan ta la ilaha ne to la ilaha ku gane cewa ba wai faɗi da baki ba kamar ka zo misali ka cewa na ba ku naira miliyan ɗaya na ba ku naira miliyan amma ba naira miliyan ɗaya iska ne ko to amma ana son a ga naira miliyan ɗaya a ƙasa so da ka kana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kana kida kana la ilaha kana rawa kana la ilaha illallah kana cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah dan aljanna ne ko yayi sace ko yayi zina ko yayi kaza ko ƙarya kai ana son a ga la ilaha illallah a aikace physically practically yawa ba da haka ba sa annabi Musa dinnan duk da ba su yi waɗannan ayyukan ba abin da ake kwatanta muku kenan a daina yaudarar ku ku ne ainihin masoya a la'ilaha illallah ƙarya ne masoya la ilaha illallah su aikata ta a aikace ko da ka duk manzannin nan abin da suke yi la ilaha illallah ne qur'anin nan kaf din shi yana magana ne akan la'ilaha illallah wallahi waɗannan manzannin gaba ɗaya akan la'ilaha ilaha illallah suka yi magana la ilaha illallah tana da bukatar ta shiga cikin aqidarka me ka kudurce a zuciya ibadarka sallah azumi zakka ma'amalarka cinikinka ainihin yakinka siyasarka komai da komai ana son a ga la ilaha illallah ba kawai kana faɗin la ilaha da barki in faɗin la ilaha illallah da baki ne ai da fir'auna da ya faɗi kace in dai mutum ya ce la ilaha illallah duk abin da ya yi in ya mutu dan aljanna ne ah, to fir'auna shi kenan dan aljanna ne ba mu karanta muku a nan lokacin da teku ta haɗe da shi ba me yace ne amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin haka Allah ya ce ko hmm. ya ce babu abin bautawa sai wannan allan na banu isra'ila wannan allan da ya aiko annabi Musa kuma ni ma ina cikin musulmai waɗanda suka yadda da shi amma ta yi mishi amfani ta yi wa fir'auna amfani sai Allah ya sai al'ana wa kada asaita saboda haka la ilaha illallah tana da san kasanta tana da bukatan kasan ma'anarta tana da bukatar tsare ka'idojinta rukunanta sharruɗanta haka ne ko ba haka bane kana la ilaha illallah kana bori kana la ilaha illallah kana mushrikanci kana la ilaha illallah kana tsari kana la ilaha illallah kana kashi ga cart kana la ilaha illallah kana ainihin abin sama da fadi ga ainihin abin dukiyar mutane kana la ilaha illallah kana kickback eh sa hannu ka amsa miliyan nawa to ka kawo miliyan kaza gida la ilaha illallah anya tana aiki ka yadda da la ilaha in ka yadda da la ilaha illallah da abin da kake Allah yana ganin ka la ilaha illallah Allah ya hana cin hanci ya hana sama da fadi ya hana cin rashawa da sauran ire su ko ba ka bane saboda haka jama'a mai yi da gaske in ba haka ba sai a waye gari mu zo mu waye gari mu zama irin ainihin alayin su fir'auna Allah ya sawaki kuna son ku zama kun tashi da fir'auna gobe kiyama eh to ku yi la ilaha illallah da kyau to kuma yadda da ita taimakawa wajen yada ta yin aiki da ita tsare dokokinta tana sa mutum ya samu ɗaukaka a duniya da lahira tana sa mutum ya samu kariyar Allah kamar yadda Allah ya wasu annabi Musa da banu Isra'ila da suke tare da shi fada da ita duk wayanka duk ƙarfinka duk dabaraka duk hikimarka duk kuɗinka duk mulkinka duk sojojinka duk ƴan zantanka in kana fada da ita wallahi sun matallahi ba za su iya kare ka a wurin Allah kuma da yardar Allah ko jima ko a nan duniya ka ga kaskanci da wulakanci da musiba da bala'i a kuma lahira kana kamar yadda fir'auna da amana da karuna cikin su akwai wanda ya babu Allah ya samu dace to ƴan uwa musulmi idan ba kuma tabo baya kadan Allah subhanahu wata'ala ya mana wani wa'azi wa'azin da na jawo hankalinmu a kai na har ina cewa watakila irin wannan halin ne najeriya muka shiga ciki mun fusata allah muna ta saban Allah subhanahu wa ta'ala har ainihin abin ya wuce gona da iri ɗazin nan mun kai ziyara ofishin commissioner of police yana ba mu labari da kanshi cewa barna ta yi yawa kuma yanzu tuba ne ake yi yace wanda duk ba ka tsammani ya shiga cikin laifi yace ɗazu ɗazu nan muka gama kes mutum ana ganin shi na Allah ana ganin malami ne kaza kaza amma a cikin Ramadan an kama shi yana luwaɗi ba 'yan siyasar ba ba shugabannin ba ba ma'aikatan ba ba malaman ba ballantana almajirai ballantana ya kubai to wannan saban Allah wuce gona da iri kamar yadda muka karanta ayar ainihin da ta gabata wannan yana jawo Allah ya fishi da al'umma yana jawo Allah ya fishi da kai yana jawo Allah ya fishi da ke idan kuwa kuka yarda Allah ya fishi da ku duk wanda Allah maɗaukaki ya saukarwa da fishin shi to ya halaka wanda shine ina amfani ƙarshen ayar mu ta jiya ko a inda Allah subhanahu wataala a ta shekarar jiya wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa wanda da ya da shi na ya sauka a kan shi na ya fi shi da shi to hakika ya halaka me yake jawo fusa ta Allah wuce gona da iri da iyaka saba dokokin Allah haka ne ko ba haka bane saboda muwa mu wa'aztu da kyau mu kuma rike kada mu rika mantawa abubuwan da duk muke yi Allah yana gani duk inda muka shiga Allah yana gani duk abin da muka aikata Allah yana gani duk abin da muka faɗi Allah maɗaukaki yana gani yana ji laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir sannan Allah subhanahu ta'ala ce ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum wala adna wala ko kasa da haka ko sama da haka mm. Allah dai shine cikon aga ne ko ba haka bane to Allah ya samu dace saboda haka ajiya aya da muka karanta aya ce mai karfafa gwiwa aya ce mai sanyaya zuciya aya ce wadda za ta sa ka ainihin samu karfin gwiwa neman wato samun rahama da taimako ainihin a wurin Allah wa inni la gafarun liman taba wa amana wa amila salihan sun mahtada Allah ka sa mu zama shiryayyu mun yi muku bayanin menene ma'anar su mahadada mutum ya tsaya tsayi daka akan gaskiya akan la ilaha illallah ya tsare sannan ya kasance ya zama ahli sunnati wal jama'a ya zama me ahli sunna kada ya zama ahlul bid'a ya zama me ahlus sunna kada ya zama ahlus shi'a kada ka zama cikin masu zagin annabi masu zagin sahabban annabi masu zagin matan annabi kuma su ce wai su ne akan gaskiya kada ka kasance cikinsu in ka kasance cikinsu to baka shiga cikin hada ba ka ainihin shiga cikin waɗanda suke hawa ya halaka Allah ya tsare to alarama yanzu sai ka ainihin abin nan karanta mana aya ta 83 wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa bismillahir rahmanir rahim na'am وما أعجلك عن قومك يا موسى musa قال هم أولئك ala أثري وعجلت إليك رب لترضى نعم قال فإنا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع, فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا نعم قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم, أفطال عليكم العهد أمرت أحسبتم أن يهل عليكم غضب من ربكم أن يهل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هم إلا أوزارا من ذينة القوم وما كلاهم إلا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون نعم أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا نعم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أي شيخ نعم Allah subhanahu wa ta'ala sai ya koma yana ba mu labarin banu isra'ila yanzu kan musa ya zama waja'alnahum salafan amin eh, fir'auna ya zama waja'alnahum salafan wa matsalan lil akhirin wato an sanya shi ya zama marigayi marigayi fir'auna ko wa matsalan abin buga misali ga waɗansu gashi har yanzu muna buga misali ga waɗanda suke aiki irin nashi ‘yan uwa musulmi mu kaucewa aqidar fir'auna mu kaucewa siyasar fir'auna mu kaucewa shugabanci irin na fir'auna mu kaucewa zalunci irin na fir'auna mu kaucewa ɗagawa irin ta fir'auna mu kaucewa barna irin na fir'auna mu kaucewa ƙarya irin ta fir'auna mu kaucewa tsaurin kai irin na fir'auna domin waɗannan duka ba su kai ainihin fir'auna gaci ba sun kai shi sun baro a cikin ne a cikin teku ba su da amfani ɗabi'u ne marasa kyau munana masu halakarwa ƙarshe alƙur'ani da kanmu shi yake kwatanta mana cewa fir'auna ya ɗabi ainihin jama'ar shi ya je ya kai su cikin halaka bai ainihin sanya su bisa hanyar shirya ba Allah ya sauhaƙi jama'a mu yi koyi da annabi Musa mu rike aƙida ta irin ta annabi Musa ɗabi'u da ainihin dauriya da juriya da aikin da'awa da sadaukarwa da gaskiya da riƙon amana da dagewa da tsayawa gaban azzalumai a faɗi musu gaskiya mi koyi irin na annabi musa domin da annabi musa ya waɗannan sun kai shi gaci ya samu nasara ya ga ƙarshen makiyanshi ya ga ƙarshen 'yan adawa ya ga ƙarshen 'yan kama ya ga ƙarshen 'yan dagawa don me domin allah ya kasance tare da shi duk wanda ya ji tsoron allah allah zai zan tare da shi duk hmm. wanda allah ya zan tare da shi bai ainihin taɓewa ban sani ba matasa ko wanne za ku ɗauka wajen fir'auna ko wajen musa har yanzu fa akwai fatin fir'auna akwai mutanen shi akwai 'yan koyi da shi akwai waɗanda suke aiki irin nashi har yanzu akwai waɗanda suke fatin musa alaihi salam fatin annabi isa fatin annabi muhammadu shine tun farko sallallahu alaihi salam akwai masu koyi da shi akwai masu akwai masu to da haka wanda za ku ɗauka matasa yaya musawa ne ko fir'aunawa ne kai ku faɗi gaskiya wato duk lokacin da na kalli na. ina jin daɗi ina samun ƙarfin gwiwa na taho ta hajji na duba gabana layi wajen sa'u ɗaya biyu uku hudu biyar shi amma ina jin mutum ɗaya ne na gani mai furfura duka suna can suna bacci amma kawai waɗanda ake ganin wasu ne abin nan kawai ga sun cika masallaci ana ta sallah da daddare mala kowa na can yana bacci kai Allah ya muku albarka wallahi na ji daɗi to saboda haka duk lokacin da na gani to na san akwai future kenan akwai gaba muna da manya-manyan shugabanni na kwarai sojojin kwarai 'yan kastan kwarai har hadda sarakuna suna nan ya ko ba sarakuna da sarakuna da gasu nan Allah ya muku albarka Allah subhanahu wa ta'ala yayin da ya tserar da annabi Musa ya kuma umarci annabi Musa alaihi salam ya tafi da amina a banu Isra'ila da daddare. Lama sara Musa alaihi salam bi bani Isra'il yayin da annabi Musa ya bi umarnin Allah ya tafi da ainihin banu Isra'ila waɗannan ‘ya'yan annabi Yakub waɗannan da Fir'auna ya ainihin wata bautatar yake halakarwa ya yanka musu ‘ya'ya da sauransu ba da halaki Fir'auna bayan halakar Fir'auna wa wa'ada rabbahu ya yi alkawalin haɗuwa da Ubangijin amma da sharadi zai ainihin ɗauki lokaci da zai yi training ya yi azumi dare da rana salasi na laila dare talatin sun nan da ya yi talatin ya biyar da talatin din nan da ashari da ashara kwana goma muka ce fatammat arba'i na laila sai suka cika kwana nawa kenan dare nawa kenan arba'in ai ya su muhalailan wani harin yana azumta su dare da rana Allah na mai ce fatamma miqatu rabbi eh, haka watan ma miƙatu wato ainihin miƙati lokacin haɗuwa da Allah ya sanya wa annabi Musa cewa in ya gama ya haɗu da shi ya cika kwana nawa kwana arba'in yana yin azumi bayani ya gabata akan wannan to a lokacin yana gamawa ɗoki ya kama shi ya yi gaggawa maimakon ya jira ya tafi da jama'ar shi sai yayi sauri fasara a Musa alaihi salam mubadirin ila sai annabi Musa yayi sauri yayi gaggawa yana mai rige-rige ya tafi da cikin gaggawa ya ainihin je ga wannan dutsen da aka ce ya je wurin nan janibar tural aimana gefen dutsen nan na dama ya tafi ainihin hau dutse wastakhlafa ala bani isra'ila akahu harun ya tafi ya shugabantar da ɗan uwan shi haruna ya zama jagora ga banu isra'ila ni na yi gaba A shi an samu wakilci to amma wannan wakilcin to yaya zai kare <laughs> za mu ji ne ya khalifantar da shi cewa ka ainihin khalifance ne a cikin mutane na ya ainihin tafi don saduwa da Allah subhanahu wa ta'ala yana zuwa sai ka cibus da magana daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana cewa me wa ma ajalaka na'am wa ma an qaumika ya Musa sai Allah madaukaki ya fara cewa wa ma ajalaka an qaumika ya Musa me ya ka gaggawa kai gaggawa ka baro mutanenka ka taho nan ya Musa mai ya sanya ka gaggawa ina mutanen ka suke shine ne alarama suratul arafi aya ta 138 take bayani tana cewa ya zo ya ce ala ya ya'kufuna ala asnamin lahum ya wuce ga wasu mutane يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة نعم قال إنكم قوم تجعلون سنة الوتي وكان هنير سو سيسكا wasu mutane suna bautar ainihin abin nan wasu gumaka saboda haka kaga akwai jahilci mutanen da suka zauna shekara da shekaru babu magana addini a cikin tsananin bauta da tsoro da sauransu sai suka ga wasu suna bautar gumaka to shi ne sai suka ce su banu isra'ilan kafin annabi musa ya tafi ya bar su ya musa ij'al lana ilaha mu ma ka sanya mana Allah da za mu riƙa bautatawa kama lahum a kamar da waɗancan masu ke kun san jahilci yanzu jahili in ka zo ka kira shi ka ce ya zo ya shimfiɗa gyalle annabi zai zo ya zauna a wurin ya yi ta yin kaza ya yi ta bauta ya zai bauta sai sai yana bautar annabi shi a ganin shi daidai yake kamar yadda na ji wani jahili yana waka yana wai barhama shine allan shi barhama shine majecin shi barhama shine mai kaza kaza kaza kaga wannan tantagaryar jahili ne bai san mawaye waye Allah sannan yi tsantsar tantagaryar kabirci bai san yi ba shi yana ganin wai mutumin ki mawaki ne kuma an an sa abinan nan wakar shi a nan ana ji kuma hadda malaman suna jin suna jin daɗi wai an yi wa burhama waka an mai da burhama Allah wai an mar da inyas Allah sannan kuma wai wannan wani wanda ya kamata a rika daukan ainihin waka shi ne ma ana rabawa ana yawo da sauransu wai shi fir'auna shi ya halitce shi fir'auna shi ne barhama ko sorry <laughs> wai barhama shi ya halitce shi barhama shi ne abin bautan shi da sauransu waka tana nan ina tsammani a nan wurin ba za a rasa wanda yake da ita amma su waɗannan shehunan da ainihin abinan su bayan ba su nemo waye mai wannan ba menene hukuncin shi a shari'anci a littafin Allah da sunnar manzo kai littafan fiqhu ku gano mai hukuncin wannan mutumin da ya waɗannan maganganu wai barhama ne ya halice shi barhama ne abin bautawa shi yana waka kun san wakar ko ba ku zanta eh yanzu yanzu na gata nan wuri amma sai dai wani ya sa yana faɗi sai na ce kashe sai na ce ai wannan ka kwatanta ta da maganar da Allah yake cewa kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in na illa kadhib sannan tana da kama da ainihin kalmar da Allah maɗaukaki ke cewa takadu menene eh, takadu samawatu wal ardu تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتخر الجبال عدا دعوا دعوا للرحمن وندا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا kun gani abinda wannan ya faɗi cewa Allah yana da aka ce wannan kalma tana kusa da sama ta kekkece duwatsu da ainihin eh, eh, eh, sauransu su karere su rugurguje su ainihin zubo saboda me an da aulin rahmani walada saboda sun ce Allah yana da wannan kuma ya ce Allah yana da kishiya ya ce ainihin wato burhama ainihin Allah ne shi ya halice shi ne abin bautawa shi mu mun san babu mai halittawa sai Allah Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin kowane irin abu mu mun san babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu amma kai kana cewa burhama ku kuma kuna jin yana faɗi ku kuma kun ce wai malamai ne kun ce ai ma waliyan Allah ne kun ce ku mutanen kirki ne amma ba ku ɗauki mataki akan wannan ba kun bari suna yaɗa barna suna yaɗa kalmomin da ainihin za su sanya Allah in yi fushi da mu ba wanda zai iya taɓo mu a wurin Allah subhanahu wata ka ce yana da ɗa ka ce Allah yana da kishiya ka ce wannan shine addini kuma wannan shine karatu wannan shine ilimi da an taba ka ka ce ‘ya'yanka ka mu hatta ta alkur'ani ne? to ina hatta alkur'ani kabar mabiyanka suna cewa akwai Allah banda Allah kabar mabiyanka suna cewa akwai wani mahalici banda Allah kabar mabiyanka suna cewa akwai wani abin bauta banda Allah subhanahu wa ta'ala me za ka faɗa wa Allah subhanahu wa ta'ala ka je gare shi wannan shine addini Allah ya suka ce ij'al lana ilahan kama lahum ahliha sai annabi Musa alaihi salam kai koyi da annabi Musa mabiyan shi ne fa suna cikin tawagar shi amma da suka yi wannan na bai wata wata ba ya mai da musu wa'azi yi musu wa'azi ya ce innakum qala innakum qaumun tajhalu hmm. ku mutane ne jahilai waɗanda ba ku san kanku ba ba ku san Allah ku ba ba ku san addinin ku ba ba ku san ma baiwar Allah ba irin wannan ni'imar da ya muku ya tserar da ku daga wannan bala'i a cikin irin wannan hali wai ku ce a sanya muku wani abin bautawa kamar yadda waɗansu suke da ka san abin da yake faruwa kenan mutanen mu waɗannan su da sauransu kawai suna ganin kiristoci suna abu sai su ɗauko sai su kawo ibada ina aka samu ganga daga kirsi ina aka samu a zo a yi layi ana macin da tutoci da sauran ire-iren su mu mun san cewa wannan abin kiristoci maka ga sun fara irin shi ba musulunci ba ne amma an zo da karfin tsaya ce ka yan shekaru kaɗan ka je ka tambayi waɗannan mutanen da suke da shekaru saba'in da shekara sittin yaushe aka kawo wannan abin sun sani da kiristoci ne muke gani suna yi dojela ba a san ba dojela ba sai a wurin kiristanci ko ga 'yan sanda da sojoji daga kiristiyaniti suka samu ta amma a zo wai da sunan ainihin Allah wai da sunan bautar Allah ana buga badojela yan mata baligai su fito suna yawo suna a akan titi wai wannan abin kuma addini ne don me Allah ba zai fi shi da mu ba su da kansu kiristocin wannan ai suna faɗi ba addini ba ne a ba kiristiyanitin bane maguzanci ne aka ɗauko aka sanya a cikin addini a zo lokacin da ake wannan azhar ta yi la'asar ta yi magarba ba magana sallah wai an yafe musu sallah a ɗebo ƙauyawa a ɗebo ainihin abin nan a ɗebo ƴan ƙwaya a ɗebo a ɗebo wai akwai karuwai wai wannan karuwan manzan Allah ne wai akwai ƴan ƙwaya wai waɗannan ƴan ƙwayar manzan Allah ne wai akwai ƴan niga ko wai na manzan Allah ne kuma mutanen nan suna gani wai malamai a gaban su ake wannan abin wai wannan abin wai shine son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ƙarya ne Allah madaukaki ya faɗi son Allah ya faɗi son manzan Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni haka Allah ya ce kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum na'am wallahu rahim Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul ka faɗi musu ya Muhammad in kuntum tuhibbuna Allah in kun kasance kuna son Allah kuna son manzon Allah domin son ainihin Allah yana hada da son manzon Allah fattabi'uni ku bi in ji Allah ku bi ku zama ahlus sunna in dai da gaske ne kasance masu ɗabbaka sunna annabi ku zama ahalin sunna ba yan abu ba yan shi'a ba fattabi'uni idan kuka bi ni yuhibbukum wallahi sai Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku dhunubanku haka Allah subhanahu ta'ala ya ce to da haka kai aiki sabanin na manzon Allah kuma ka zo ka ce wai kai ne mai son Allah wannan rainin wayo ne rudu ne shirme ne wannan ainihin ba aiki ne na masu hankali ba kana sabawa ainihin mutum kuma ka ce kana kaunar shi ba gaskiya bane ƙarya ne ta asil ilaha wa anta tuzhira hubbahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u haka ainihin mai ashafa ma yace nan wani akwai wanda ya fito malamin da ya fito a cikin mutane ya ce wai nan zagayen da ake na maulidi ya fi sallah Allah Allah ya ji kan sarki Muhammadu Kabir ko san an taɓa shirya irin wannan maulidin aka zo ana yi ana ana kallo ana abin lokacin sallah yayi shehi ya faɗi wata magana sarki ya rufe abin ya tashi ya tafi abin ina kuma da shaidu kuma sun sani suna nan kuma da ransu shaidu ku ba da <laughs> shi ne na ce da kai ina da shaidu kuma shaidun suna nan da ransu da lafiyarsu ko kuma sun sun san wannan a ce kallon maulidi hawan maulidi ya fi a tashi a yi sallah a kan lokaci ku tuna da abin da Allah maɗaukaki ya faɗi a kan sallah a kan lokaci ku tuna da abin da manzo ya faɗi a kan sallah a kan lokaci amma wani ƙato ya zo ya zauna ya ce wai wannan abin la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauya ya ci gaba yana cewa mutanen nashi shi annabi Musa ya ce inna ha'ula'i mutabarrun mutabbarun ma'un fi hmm. wa batilun ma annabi Musa alaihi salam ya ce inna ha'ula'i lallai waɗannan da kuke gani kuke nuna su har kuke tunanin ya kamata ku koyi da su a sanya muku abin bautawa kamar yadda suke da abin bautawa mutafarrun mahum fihi abin da suke cikin shi abin da suke aikata wannan mai halakarwa ne mai rusa ainihin abin nan zuriya ne mai rusa al'umma ne mai jefa su a cikin wuta ne mai sanya su yi asara ne mutabarrun mahum fihi abin da suke cikin shi mai halakarwa ne wa batilun ma kanu ya amalu kuma abin da suke ainihin aikatawa barna ne ƙarya ne ba ainihin addini ne ba yardajen abu ba ne. ba abu ne mai kyau wanda har za ku gani ku yi sha'awar shi kamar yanzu yadda waɗansu ainihin daga cikin matasanmu suke kallon abubuwa na iya shege na kafirci na mushirkanci a finafinan indiyoyi da finafinan ainihin turawa da finafinan waɗannan mutanen namu waɗanda ake cewa 'yan diramar hausa wai suna sha'awar wannan abin suna koyi da shi ana sa ana sa na wannan diramar da waɗannan waƙoƙin da sauran ire wannan duk ba aikin da ya kamata ku yi ba ne ku yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi koyi da makaranta alkur'ani mai girma ku yi koyi da mahaddata sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi koyi da masu bin Allah ku yi koyi da waɗanda suke tausayawa suke girmama iyayensu ku yi koyi da waɗanda suke tausayawa ainihin abin nan gajiyayyu marayu da makamantan ku yi koyi da mutanen kwarai mutanen kirki mutanen Allah waɗanda suke ciyar da al'umma da addini da ƙasa a gaba ba waɗanda suke rusa al'umma da addini da ƙasa ba waɗannan abubuwan wasanni waɗannan abubuwan da kuke gani irin su kwallon kafa din nan irin su fina-finan nan su draman nan su mai duka da nufi da gangan aka shirya su don a rusa ku a rusa ainihin abin nan al'ummar musulmai a rusa ci gaban al'ummar musulmai a rusa muku ilimi a rusa muku tunani a rusa muku tsoron Allah da sauransu saboda haka waɗannan abubuwan duk abokanan gaban ku ne ya zama wajibi a gare ku ku da Allah madaukaki ya fadakar da ku ya sanar da ku gane wannan ku ɗaura yaƙi da waɗannan miyagun abubuwan ku ɗaura yaƙi da waɗannan ainihin abubuwan da suke halakar da mu suke hana mu karatu suke hana mu ainihin bin iyaye taimakawa iyaye da sauransu ku ɗaura yaƙi da shaye-shayen kwayoyi waɗanda da gangan su ma aka shiryo su su waye suke ainihin wasu wane suka fara yin ainihin kwayoyin nan ne ba turawa ba ne duk waɗannan da wiwi ɗin da ainihin wato abin nan eh, menene take da suna koken eh, ɗin da wannan heron da wacce wace tsiya ce da bille da wace tsiya ce da duk waɗannan ba waɗannan shagun turawa suka shirya suka watsu a cikin mu saboda me kuma suka zo suka ce laifi ne in aka kama mutum a yi kaza a yi kaza a yi kaza da sauran ire su saboda haka wajibi ne a gare ku ku matasa matasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matasan addinin Allah matasan mutanen kwarai ku ɗaura yaƙi da waɗannan shan ƙwayoyin duk inda kuka san masu sha da waɗanda ke saidawa da waɗanda suke taimaka musu ya zama wajibi ku tona musu asiri ku bayyana su a tsarkake al'umma don mu samu ci gaba mu samu zaman lafiya da sauransu in ba haka ba waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da suke fusata Allah Allah maɗaukaki ya saukar mana da azaba ya saukar mana da bala'i ya saukar mana da rashin zaman lafiya da sauran ire-irensu saboda haka ya zama wajibi ku zama sojojin faɗa da waɗanda waɗannan abubuwa na iskanci da iya shege da sauransu amma in kuka zauna kuka ce gwamnati za ta yi muku ba za ta yi ba in kuka ce 'yan siyasa za su yi muku ba za su yi ba ko za su yi suwa suke so kwaya su ba ku kusha suwa suke mai da ku 'yan banga ah, to sannan kuma ku ce suna son ku shiryu suna son ku bari eh su sanya ku ku lalace su gina muku gidaje su ka ba ku abinci ana kawo kwaya ana kawo wiwi ku zama yan banga sai sai sai wane sai wane sai wane da an gama shi kenan kuma a zo eh? Eh. saboda haka ku dawo hayyacinku ku dawo taitayinku Allah maɗaukaki ya ɗauke ku aiki kun yadda eh za ku yi wa Allah aiki kun yadda za ku yi wa addinin ku aiki kun yadda za ku yi wa kasar ku aiki kun yadda za ku farkake ta daga fasadi daga shan miyagun kwayoyi da masu saida su da makamantar irin za ku yi wa Allah wannan to Allah ko zai taimake ku da yaddar Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala shine yayin da suka ainihin abinan wuce Allah maɗaukake musu alƙawali ya ce bayan kwana talatin annabi musa ya je don a bashi babbar kyauta a bashi shirya shine a taura domin akwai wurare da dama a cikin alkur'ani inda allah maɗaukaki ya ambaci a taura da sunan mai shirya haka ne allah ma ko ba haka bane mm. ba wa ne ka jawo aya din kala a inna ha'ula'i mutabarrun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun allah maɗaukaki ya ce wa ma a'ajalaka an qaumika ya Musa mai ya sanya ka gaggawa sai annabi Musa ya ce me na'am ci gaba Allah qala umu ulai ala athari wa ajaltu ilayka rabbi litarda qala annabi Musa alaihi salam sai ya ce hum ula'i ala athari ai ga sunan kusa kusa ga sunan bayana ai ba ba su da nisa ba mu da nisa da su suna nan na suna biye da ni to alarama waɗannan jumloli guda biyu wa ajultu ilayka rabbi litarda ha da ainihin kala hum ula'i ala athari ma'ana ga sunan suna zuwa suna kusa ba su yi nisa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nuni ne a cikin wannan ainihin aya wata kissa ce ya kawo ta ainihin alkawali tsakanin shi da annabi Musa alaihi salam wanda aka ce talatin aka ambaci goma suka hada suka zama arba'in Allah maɗaukaki ya nuna yadda annabi Musa ya gaggawa kafin lokaci ya iso ya taho da mutanen shi ya taho shi kadai ya yi sauri wannan ya faru ne a ainihin wato ainihin wannan miƙatin da muka ambata can baya kafin ya bari ya yi wasiya ya ce ɗan uwan shi haruna ya tsaya ya zama khalifar shi a nan alarama ba ƙala rabbuhu jalla wa'ala an ƙaumik ma a ajalaka an ƙaumik mai ya sa ka gaggawa kabaro mutanenka wannan irin ainihin abinan alƙawali nake son alarma kaɗan koma mana baya yaya ko akwai wani wuri inda aka yi sharhi a kan shi kana iya duba sura ta bakwai aya ta ɗari da arba'in da hudu suratul a'rafi kenan alarma Allah maɗaukake cewa wa'adna Musa salasina laila ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى وقال موسى يا هارون وقال موسى لأخيه هارون خلفني وعسلي ولا تتبع سبيل المفسدين بنكر بابا بنكر بابا بنكر بابا على وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي فقد قدر في قومي كتب وأصله لي جماعة ku saurara don Allah a dan bani minti biyu wannan wannan yaro da kuke gani gashi yau kusan shekara guda yana fama da bala'i na ciwo a cikin zuciyar kuma ana neman abin da yawan shi bai kai miliyan biyu ba don aje a yi mishi aiki kullum a cikin wannan bala'in yake wannan rashin lafiyar har ta sa ita da kanta uwar ta haɗu da rashin lafiya an samu wasu bayan allah irin su ba zan faɗi sunaye ba a nan tukuna sun taimaka yanzu abin da ake nema don a tafi a yi mishi wannan aikin bai wuce naira dubu ɗari shida ba amma har yau an gaza samu wannan wato babban komawa baya ne kwarai da gaske a wurin ina so in tambaye mu don Allah yanzu ya kamata a ce al'umma irin wannan sun bar irin wannan abin yana faruwa a cikin Allah sauwaye fata na nan wurin shine ne daga nan zuwa sati guda muna son mu haɗa naira dubu ɗari shida wannan bawan allah a kai shi asibiti inda ne za a kai shi ban sani ba ko munan za mu iya haɗawa cikin sati guda ko kuma za ku nemo mana wani ya zo ya ce a bashi dama zai je ya ga ciyaman na local government ko ne zai je ya ga ciyaman na local gamman lalle in ya san wannan abin zai biya ni kuma na ce to ni ma na san wani dan siyasa ba ma faɗi sunan shi ba lalle in ya san wannan matsalar zai biya to kuma daga baya sai na ga cewa wato mu dinnan da za mu iya mu yi abin da zai taimaka wannan bawan Allah to alherin da za mu samu ba ɗan ƙanƙane ba ban san ra'ayinku ba za ba ku zuwa gobe ku yi mana tunani me ya kamata a yi. salamu alaikum eh? tun daga yanzu ko yaya me kuka ce za mu taimaka mu ceci rayuwar shi suka ce tun daga yanzu a buɗe gidauniya to wasu sun fara to abin da muke so 'yan agaji da sauran bayin Allah su kewaya su amsa ni ma na sa dubu goma insha Allah ta'ala a cikin gida Allah rama ya me ka kawo to gobe Allah rama zai zo da nashi cikin yadda Allah subhanahu wa wata a juna ga ta mala in Allah ya so gobe zan zo da dubu goma cikin yadda Allah subhanahu wa wata. masha Allah ah, a baiwa masu kewaya suna amsa da Allah don a gyale mu ci gaba da karatu yanzu don Allah in ɗanka ne na cikinka da ka haifa ya zaka ji ina son mu kwatanta wannan da hadisin manzan Allah da yake cewa musulmi mumini da mumini musulmi tamkar jiki guda ne idan wata gaba guda ɗaya ta haɗu da ciwo ko ina ya haɗu da ciwo me za mu ce wa hadisin annabi da yake cewa al-mu'minu lil-mu'mini kalbuniya ya shuddu ba'dahu ba'dan ga wani ya kawo sefa a bai mutane eh? me za mu faɗi wannan sannan don Allah miliyoyin da muke amsa me muke yi da su wannan wannan wannan abinan kukan da na faɗi muku wani wuri inda aka ce kukan ya kai ga wurin amma har yanzu babu abin da aka yi wato za ku yi mamaki amma ba zan faɗi ba eh ba zan faɗi ba allabibu ya ah. za mu ci gaba ah. alarama sake karantawa bismillah وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي أربعين ليلة نعم وقال موسى وقال موسى لأخي هارون خلفني في قومي وعسلي ولا تتبع سبيل المفسدين mufsidin kaji gaskiya walan ma ja a musa limi walan ma ja a musa katina wa kallamahu rabbu qala rabbi arni anzur ilayk ya isa kaga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wannan miƙatin wannan alƙawalin ya yi bayanin yadda ya kasance yana cewa wa wa'adna Musa salasina laila mun yi alkawalin haɗuwa da annabi Musa alaihissalam amma da sai ya yi ainihin kwana talatin yana azumi wa atmamnaha bi ashirin muka cika ainihin talatin ɗin da goma fatamma miƙatu rabbihi arba'ina laila sai miƙatin wato wa'adin alkawalin ubangijin shi ya zama wato dare arba'in daidai wa ƙala Musa li akhihi Harun annabi musa ya cika lokaci kwana arba'in sai ya ce me sai ya ce wa ɗan uwan shi haruna akhlifni fi qaumi ka zama ainihin wato wakili na khalifa na a cikin mutane na sannan ina maka wa'azi ina maka nasiha wa aslihi ka gyara ka kyautata ka zama ainihin wato mai kyautatawa mai gyara ne ba mai barna ba wala tattabi a sabilal mufsidin kada ka bi hanyar mabarnata kada ka yi barna a wajen shugabanci kada ka yi barna a wajen jagoranci Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari annabi Musa ya tafi ya je inda Allah maɗaukaki ya umarce shi jikin dutsen nan shine Allah ya ce walamma ja'a Musa limiqatina yayin da Musa ya zo alƙawarin mu wa kallamahu rabbuhu ubangijin shi yayi mushi magana ya ji daɗin magana ya ji haibar magana kala sai annabi musa ya ce rabbi arini an zur ya allah ka tsanna in ganka ma ya allah ina saka ka nuna mini ka in ganka to wannan za mu zo kan shi insha allah ta'ala a cikin wannan aya akwai wata babbar tambaya menene Allah maɗaukaki ya ce wa ma a ajalaka an ƙaumika ya Musa tambaya ce aiko hmm. me yasa kai gaggawa ka baro mutanen ka ya Musa ya kamata annabi Musa ya ba da wannan ainihin amsa wa huwa anna jawaba Musa laysa bi amma amsar da Musa ya bada in kun lura ba amsar tambayar da aka yi mishi bane ba amsar tambayar da ubangijin shi ya tambaye shi bane saboda li'anna su'al tambayar da Allah ya yi wa Musa wani dalili ne sababin da ya sanya ya gaggawa ya baro mutane shi haka ne tambaya take ko ba haka bane saboda haka sai ce a ah, saboda dalili kaza dalili kaza amma annabi Musa maimakon ya faɗi wannan sai ya ketare yana faɗin wata magana cewa ai suna nan tafi bayana kala hum ula'i ala athari sai malam ya ce to amsa anan shine wato akwai magana guda biyu magana ta farko na kaulahu da yace hun ula'i ala athari suna nan bayana kusa kusa ne hun karibun suna kusa wa ma tuhum illa yasir ban ainihin yi musu nisa babban wato gabace su ba fa sai dan kadan amma dan tsakanin da ke tsakaninmu da su kadan ne irin misalin da yukta faru misilu akan gafarta in an yi irin wannan ainihin abinan wato kuskura yana tabbatar da ya yi kuskure amma kuskuren mai sauki ne faka an lam a yana nuna kamar ban ainihin rigaye su ba walam ajal ban yi gaggawa ba li qurbi ma ni wa bainahum saboda ai ba nisa na da su dan ya wanke kanshi na ɗaya kenan magana ta biyu shine annallaha jalla wa'ala yayin da Allah khatabahu yayi magana da annabi Musa alaihi salam da maganar Allah maɗaukaki irin yadda ya so ya yi maganar irin yadda ya so Musa ya ji maganar ya ce wa ma'ajalaka an ƙaunika me yasa kai gaggawa ka bar mutane faɗin wannan magana dakhalahu min haiba wato haiba ainihin kwarjini da ainihin girma ijla da martaba na Allah ya shiga zuciyar shi wato har ya ainihin rude ya rasa ba da amsar tambayar exact tambayar da aka yi mishi ya je ba da wata tambaya daban saboda Allah ba irin ka bane Allah ba mutum bane maganar Allah ba irin taka bace don haka annabi musa da ya ji wannan magana gaba daya ya ainihin shiga wani irin hali ya manta da irin tambayar da ya kamata ya ainihin abin nan ba da amsarta amma duk da haka sai allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba yana cewa annabi musa alaihi salam قال فإنا قد فتنا قومك نعم قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين جنبايا ديتي هم أولئي على فأيتي وعجلت إليك ربي لترضى نيكك وزواك لك يا أبنجيزنا سبودك يددني ba wai ainihin abin wani abu ba saboda kwaɗayin ka yadda da ni in zo akan lokaci kamar mutum ne ina so in ganka lokaci kaza sai kana ganin don kada ka saba ka zo kafin lokacin da time din yayi ya zo ya ganka ma'ana ya Allah na yi gaggawa ne saboda ka yadda da ni ina neman yardar ka ya Allah ba don sabawa da sauransu ba to shine sai Allah maɗaukake shi gaba shi labari Allah maɗaukaki ya ce ƙalafa inna qad fatanna qaumaka lallai Musa mun jarrabi mutanenka min ba'dika bayan da ka baro su ka taho mun jarrabe su da ainihin irin jarrabawa da muka so mu jarrabe su wa adallahum samiri Musa samiri ya ɓadda su akwai wani a cikinsu za ku ji bayani a kan shi da sunan shi da bayani a kan shi in Allah ya so ya yarda Musa Samiri ya bada su ma'ana wannan ita ce jarrabawa fa inna qad fatanna qaumaka haqiqa mun jarrabi mutananka dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala nabluwannakum bil menene sharri wal nabluwannakum bisharri wala khairi fitina yace wallahi za mu jarrabe ku da sharri za kuma mu jarrabe ku da alkhairi fitina a matsayin jarraba Allah ka tsare mu da mummunan jarrabawa asalin kalmar jarrabawa larabawa sun ɗauko ta ne daga kan waddu'u zahabi fin nari a ɗauko zinare da yake cuɗanya da datti da ƙasa da menene da menene a sa a wuta a hura ziga-zigi ya yi ta ainihin tababbaka dattin yana fita daban ainihin tsabar tataccen zinarin yana fita daban wannan shine asalin ma'anar ainihin wato fitina da larabci li bayyana a huwa khalisun am za'ifun don a gane wannan zinaren tsantsan zinare ne ko ɗan jabun zinare ne saboda haka sai ya kasance larabawa suna amfani da shi akan jarraba abu a gane daidai ko ba daidai ba Alƙur'ani ya zo da kalma ta fitina a cikin shi da ma'anoni daban-daban daga cikinsu hada wannan ma'anar a sanya abu a wuta a kona shi kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin sura ta hamsin da ɗaya aya ta sha uku inda Allah maɗaukaki ke cewa mai alarma yawmahum ala nari yawmahum ala nari yuftanu ranar wurin da su ake kona su yuftanuna ake fitina su ma'ana yuhraquna biha ake kona su da wuta saboda haka fitina a nan tana nufin konawa da inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat alladhina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu inda Allah ke cewa lalle waɗannan da suka fitini mu'minai maza da mu'minai mata sannan ba su tuba ba me suka yi waɗannan ai ahraquhum binaril ukhdud suka kona mu'minai mu'minai da wannan wuta da aka hada a cikin ainihin ramuka wanda aka tona don a jefa duk waɗanda suka yi imani a ciki kun ga fitina a nan ta zo da ma'anar ƙunawa da wuta a wani wuri kuma fitina takan zo a matsayin jarrabawa wato kuma shine abin da larabawa suka fi amfani da shi kamar yadda Allah maɗaukaki ya faɗi aya ta sha biyar a cikin sura ta sittin kana inda Allah ke cewa innama amwalukum alrama wa auladukum amwalukum wa auladukum fitna yace abin sani kawai dukiyoyinku da ƴaƴayanku ba wani abu bane face fitina ce ma'ana jarrabawa ce Allah ya aza ku a kanta ya ba ku dukiya ya ba ku ƴaƴa ya ga yaya za ku yi dukiyar za ku yi yadda Allah ya ce a yi da ita yaya za ku yi da 'ya'yan za ku yi yadda Allah maɗaukaki ya ce a yi da su za ku tarbiyyance su za ku ba su ilimi za ku za ku za ku kamar yadda shari'a ta ce fitina ce idan kun ci jarrabawar aljanna in kun faɗi kun kasa ci to watakila da ku da 'ya'yan da dukiyar duk a wuta Allah ya sawage daga cikin ainihin abin nan wannan ainihin abin ma'ana an Allah maɗaukaki ke cewa wa Allah wistaqamu ala tariqati wa Allah wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa yace linaftinahum linaftinahum yace wa Allah wistaqamu ala tariqati lallai da sun tsayu akan tafarkin akan hanyar akan ɗariƙar akan millar akan addinin a tariƙatu a nan ana nufin mai islam a tariƙatu a nan saboda alif da lam kuma ƙur'ani ne ke magana me yake nufi islam ko mm. amma sauran waɗannan ɗari da aka kafa a cikin alkur'ani in kana neman inda za ka ciro su sai ka je wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula subula sune me sune su sune irin su irin su in faɗi sunaye ko kada in faɗi eh wato <laughs> yana yi waka sai a waye ce ku ake nufi a'a ba ni na baɗi ba tafsirin da kake karantawa shekara da shekaru tafsirin jalalai ne ko siyudi ka je ka buɗo ayar ka karanta ka ga me suka fassara subula yace wala tattabi subula kada ku bi ya ce a turuka turuku jam'i ne mufradin shi ɗariƙa ko ba haka abin yake ba Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula ku bi wannan tabarkin nawa guda ɗaya Islam hadha sirati mustaqima kamar yadda mun sha bayani akan wannan ku bi shi in ji Allah umarni ne la tattabi hani kuma kada ku bi waɗannan ainihin hanyoyin kada ku bi waɗannan ɗariƙun fatafarraka bikum an sabili sai su raba ku daga ɗariƙar Allah daga tabarkin Allah su raba ku daga addinin Allah su raba ku da sunan musulunci sunan addinin Allah saboda haka da ka je ka karbi wata ɗariƙa sai a ce ka zama ɗan ɗariƙa kaza in baka karɓi kowace ɗariƙa ba sai a ce kai musulmi ne kai musulmi ne kulura akwai bambancin ɗariƙa da ƙungiya kai ɗan ƙungiyar izala ne kai ɗan ƙungiyar fitiyanu ne kai ɗan ƙungiyar zama ce kai ɗan ƙungiyar kaza ce wannan daban kai ɗan ɗariƙar kaza ne ɗan ɗariƙar kaza ne ɗan ɗariƙar kaza ne daban muna magana wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wala la tattabi'us subula muka ce malam mai tafsirin dallalai ne ya ce wala tattabi usubula ai wala tattabi turka turka din nan larabci ne mufradi ne ko jam'i jam'i ne menene mufradin shi tariqa wa Allah istaqamu ala tariqati da za su tsayu kan ainihin wannan hanyar ta islama la'asqainahum ma'an ghadaka da mun shayar da su ruwa mai tsarki mai daɗi mai yawa yalwatacce linaftinahum humti don mu jarrabe su a ciki kun ji jarrabawa ko ta fito a nan daga nan akwai inda ainihin alkur'ani ya ambaci ainihin fitina da sunan sakamakon jarrabawa ita kanta in sakamakon ya kasance mummuna ne daga nan ne aka ainihin bayyana mushirkanci a matsayin fitina wa min huna utlikatil fitnatu ala shirki ka qaulihi ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna bi Allah ya qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah kai har sai in ba wata fitina da ta saura addini ya zama gaba ɗaya na Allah ne me ake nufi da fitina anan mushrikanci kamar yadda ya bayyana a cikin wasu ayoyi kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana ne a nan da ya ce fa fa'ina na ƙaumaka mun jarrabi mutanenka da mummunan jarrabawa Allah ya Allah alarama akwai inda kuma fitina din ta zo a matsayin hujja kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a nan yana cewa sun lam takun fitnatuhum illa an qalu lam takunu fitnatuhum illa an allah ya rabbi ma kunna mushrikin to sai ka sake lalawa sai ka sake lalawa sun lam takun fitnatuhum illa an ya rabbi rabbina ma kunna mushriki yace sannan fitina su ba ta kasance ba ai hujjar su ba su da hujja hujjar ta su shine cewa mun rantse da Allah ubangijin mu mu ba mu kasance mushrikai ba wannan ita ce hujjar su saboda haka anan fitina tana da ma'ana ne hujja yan uwa musulmi amma a doran ainihin abinda muka muke karantawa da Allah madaukake ce kala fa inna qad fatanna qaumaka hakika mun fitini mun jarrabi mutananka mun ainihin wato badda su ma'ana iblis ya badda su mun jarrabe su sun koma daga bautar Allah ubangijin Musa wanda ya tsayar da su sun koma bautar dan madaki ita ce fitina din a nan wurin Allah ya sawage kamar araba kada bautar Allah ka koma bautar shehi kamar araba kada bautar Allah ka koma bautar Allah ya sauke to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a gatfatan na maka min ba'adika bayan da ka wuce wa adallahum samiri samiri ya badda su da yardar Allah subhanahu wa ta'ala a nan za mu dakata in Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko gobe da yardar Allah za mu ci gaba yan uwa musulmi darasi abin ɗauka a nan shine tsayuwa istikama akan abin da manzo ya zo da zarar an canza za ku halaka Allah zai jarrabe ku za mu ji yadda bayani yake ku gane daga nan hadarin bid'a hadarin kago wani abu wanda ba Allah ne ya ce ba ba manzo ya ce ba za ku gane yadda yake daukan mutane daga addini ya maida su mushirkanci kamar yadda waɗannan mutanen suka yi ɗazu-ɗazun nan suna tare da annabi Musa Allah yana yabansu an gwada su ne suka fi kowa a duniya an ƙetaro da su teku an halakar da fir'auna da sauransu amma da suka kawo sabon abu daga annabi Musa ya tafi suka kawo sabon abu kun ji yadda abin zai kare da su Allah ya sauke da haka ku rike sunna ku nisanci bid'a ku guji bid'a bid'a halakarwa take Allah ya tsare mu yan uwa musulmi za mu dakata nan cikin dar Allah subhanahu wataala kuma na san dai har yanzu asusu buɗe yake a yanzu maganar da ake ciki cikin dar Allah an samu dubu tamanin da bakwai taimakon wannan yaro wato wannan ita ce kan da kaga duk kai ba hula ko sannan kana ganin su talakawa ne ya ku bayi ko yanzu ba su da kuɗi kenan a minti biyar sun tattara dubu tamanin da wani abu in suka ƙara shekara ishirin nan gaba suka zama gwamnoni suka zama kwamishinoni suka zama suka zama suka zama me kuke tsammani zai ba da an ce a baiwa Allah me kuke tsammani to ina muku addu'a Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi kamar yadda kuka tausaya wannan yaro Allah ya tausaya muku kuma muna roƙon duk wanda ya san zai ɗauki wannan magana a kai ta inda za a yi magani don Allah ya yi muna fatan Allah ya saka mushi da alkhairi Allah ya saka na eh. jama'a ba a sallame ku ba akwai bayani akwai muhimmiyar sanarwa a saurara <laughs> akwai wani kamfani da suka zo nan bara jawa sunan kamfanin sun taba zuwa bara nan suka raba magunguna na olsa kyauta taimako sunan ainihin maganin jawasil suna taimakawa saboda da yawa a cikin azumi ciwon alsa yana atakin mutane to yau ma suna nan sun zo ana kira ga shugabannin kungiya da kwamitin masallaci da 'yan agaji su taimaka a yi abin bisa tsari muna fata su dai ku ahalin suna kuna da tsari kuma kuna tsari saboda haka na san in Allah ya so ba za a yi kokawa ba ba za a yi ture-ture ba wanda yake lafiya lau ba zai je amshe maganin marasa lafiya ba idan ka je lafiyar ka lau ka an shi maganin rashin lafiya kamar kana fata Allah ya saukar maka da rashin lafiya kenan ka bar marasa lafiya su amsa sannan a shiga cikin tsari don Allah don girman Allah yan agaji ku yi abin da duk kuke iyawa Allah ya saka da alkhairi sannan har yanzu asusun marayu yana nan bude ga Allah ya kawo naira ɗari biyar asusun marayu ga kuma dubu hudu da ɗari takwas daga makarantar malama barira ba hajiya barira ake cewa ba malama barira Allah ya saka mata ya kuma saka wa su ainihin ɗaliban da duk waɗanda suka taimaka ga alheri wato sun bada ne taimakon jo dama sun kawo na marayu da kuɗi wajen dubu ko arba'in ne dubu talatin Allah ya saka musu da alheri Allah ya albarkace su ya albarkaci makaranta wannan taimakon abin nan ne wannan fa wannan duka taimakon marayu ne sabbin kayayyaki ne turami aka kawo Allah ya saka da alkhairi na ga kudi nan kuna ji dai ko kawo waɗannan ƙur'anai ne guda ashirin kun san daga inda suke guda ashirin kacce ko da biyar barakallahu fiki ya wala kawo hannunka mu gaisa ko Allah ya muku albarka Allah ya yi muku albarka ya ba ku ilimi mai yawa mai amfani duniya da lahira kawo hannunka ka gaisa kai yawwa barakallahu fik Allah ya muku albarka gashi kai yara yara yau ma sun ce ba za a bar su baya ba ga qur'anai nan guda 20 kun san daga inda suke eh to ku saurara a faɗe muku ina qur'anan ina sauran suke katsina kan chairman na local government din Katsina kan toman local government na Katsina shine ya kawo copies 20 na alqur'anai Allah ya saka da alheri yau kai zonan ya sunan ka Ibrahim ko Allah ya muka albarka to barakallah Allah ya bashi lafiya a ah, wannan yaro mara lafiya ne taimakon su ne Allah ya saka da alheri na wasu mata su to wasu mata su biyu sun kawo dubu ɗaya suna son a taimaka musu da addu'a wannan fa ka ta wani marayu ko wani bawan Allah ya kawo na marayu ne wannan eh? kai jama'a kun ga abin da ke faruwa dai ko kun ga wasu les masu tsada masu ainihin abin nan ko to duk cewa aka yi abaiwa ko dai jos <laughs> yau to Allah ya zaka da alheri Allah ya biya musu bukatu na eh ga ainihin subhanallah a dauke qur'anin nan dauke qur'anin nan ga wasu takalma sabbi ful kun gan su ko dan kari ko Allah rama ya samu waɗannan takalma ai lafiya lau amma cewa aka a sanya asusun marayu ka akwai kasusun marayu <laughs> eh? ko dai na jose na marayu ne to sannan ga turare dina masu kyau ya ce duka a sa asusun marayu Allah ya saka da alkhair <laughs> waɗannan nan wurin takalma ne waɗannan kuma kayan yara ne sabbi duka shi ma taimako ne na marayu Allah ya saka da alkhair na to ya za su yi bayani ok to a saman waya tarak Allah biya wala Allah ya saka wanda alheri Allah ya maida maka sadaka ne ya kawo yana sa taimake shi da addu'a abin mamaki ga wani ya zo masallaci itikafi amma an sace mishi waya so yan hizba da yan agaji kenan kuna da sauran aiki Eh, dole ne a zo masallaci itikafi kuma eh? zai zama akwai abun mamaki kamar kamar mana umar an je wajen abin da ɗin daura haddar hadisi masu haddar hadisi kuma an sace wayoyi eh? a tafsiri ne ya zo ko to allah ya kauta to ai ne bambanci allah sawai allah saka wannan ba ga wani ba Allah ya kawo taimako okay that's right to Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri